أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت, لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم كمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da muka faru a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin sarki sama'ila muhammad mera hafizahullah domin ci gaba karatu a cikin littafin allah mai tsarki wanda in ba jama'a su manta ba yau ina jin mun shigo sabon wata ko yau ɗaya ga wata ko ko bai kai ɗaya ba na san jiya ishirin da tara ya kamata yau ɗaya ga wata ko ok baba announcement na ok yau ɗaya ga wata ko cewa yau ɗaya ga wata ke alhamdulillah eh jimadul ula yau muna ɗaya ga watan jimadar ula ina abin da rigi ga ramadan wata hudu yanzu sau Allah ya tara yau muna gani inan jimadar ula ɗaya gare shi yau hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zama wannan shekara 1444 wanda watan boko ko kuma ce watan abin nan turawa yana 25 ko 25 da watan miladiyya shekara biyu. muna fata ubangiji Allah ba tsakakin sarki shi mu jagoranta a cikin wannan karatu a in yi ba manta ba karatun da ya gabata wancan sati wato muna sotul an kabut inda muka kwana aya ta arba'in da yake ga alarma na yazo zai ka dan yi hankuri sai ya karatu malam gumi Allah shi masa rahama ya ce sun madaraba Allah ta'ala misala liman ya abu da sannan Allah maɗaukakin sarki ya buga wani irin misali ga wanda ke bauta ma Allah ya buga misali ga wanda ke bauta ma wani Allah wani Allah nan ko dutse ne ko icce ne ko aljani ne ko wani malami ne in dai kana bauta ma wani Allah ya buga misali yace wa yarju bihi shafa'at kuma yana fatan samun ceto ga wannan da yake mota wanda ba Allah ba kai yanzu in ba dambala ba mutum ka ka samun hunki mala yace wa yana fara hunki ya cece shi ma na abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulm wai ba kuma yasa muke mota masu sai su ja hannun su kusanta mu ga Allah gunki zai ja hannun ka yace Allah wannan ya cikin mukarrabai Allah a cece shi shi gunki ina shi ina abin na ranar tashin kiyama an ce za a busa musu rai su yi Allah wadde ga duk wanda ya busa musu su yi musu Allah ya isa gumki ya ce ina zama na ice cikin daji ta tuka ka sako Allah ya isa min gare ka Ka duwa su da aka sako aka aka yi butun butumi na sun ma sai Allah busa musu rai sun yi Allah ya isa ga wasu bauta musu to balle su malaman da aka bauta ba. annabi Isa da kai ne sai ya ce Allah ka sani in kuntu ultuhu فقد علمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الله ما تقول كيف بعد الأبريس وإذ قال الله ka ambata lokacin da Allah ya ce ya Isa ibn Maryam ya kai isa dan maryam a an lin nas kai ne kace mutane na zamanin ka bani isra'ila ittakhiduni qurqani ni wa ummiya da mahaihiyata mu biyu ilahai ne matsayin alloli guda min dunillahi kuma bayan Allah kai ne kace haka ne ya kai isa qala subhanak annabi isa jiki na rawa ya ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li Allah ban yiwa ba shi yiwa ya faɗa abin da ba ni haƙi a kai in kuntu qultuhu Allah in na kasance na faɗi haka na faɗi shi wagga magana ɗin faqad alimta Allah ka sani in na ce a riƙe ni Allah ne da mahaifiyata Allah ka sani ta'lam ma fi nafsi Allah ka sa abin da a cikin rai wala a'lam ma fi nafsi Allah ba sa abin da a cikin ranka innaka anta allamul ghaibi Allah kai ne masanin gaibi duk wani gaibi Allah kai an masa yi saboda haka Allah in na faɗi ka sani Allah na eh Allah yayi wa gama gana don shi azaba da maka wadanda suka ce Isa Allah ne don gaban su na aka jama'a ina fatan mun gane magana saboda ka duk wanda ya rike wani ina bauta shi ba ka umarnin da ya sa umarnin Allah ka bi wallahi ka bauta mishi ranar tashin kiyama sai ku yi baran baran mishi na Allah ta'ala yace faqala sai subhanahu wa ta'ala yace مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الله ما تقول في سرك يتي مثل الذين اتخذوا من دون الله misalin waɗanda suka riƙe wanda ba Allah ba auliya a matsayin waliyai lima abudatin yarjuna naf'a matsayin masoya da wasu abubuwan bauta wasu ke ƙaunar samun amfaninsu abinda an misalinsu Allah ce ka an ka buke takar baita kawai misalin gizo-gizo da ya rike gida linafsi ha domin kanshi gizo-gizo ya yi saƙa sama iska ya ce nan na a gida ne na ya kwana wurin to wannan gidan na gizo-gizo ya ce ta awi ilai ita gizo-gizo tana tara zuwa wannan wurin ta kwana amma kuma layi guni an hafi harbi fi harbin wala barbi wannan gidan na gizo-gizo bai amfani gizo-gizo ga sanyi ko zahi in ana zahi wannan gidan bai taimaka mu ko yana taimaka mu sannan in ana sanyi gidan bai taimaka mai ya ce wala madarin haka ma yana ruwan sama wannan gidan bai da unwane ya gizo-gizo ya ce wala azan ko ta cuta ba ta kare gizo-gizo da komi ga wannan gidan nashi kai shi ya aza wannan gidan da ɗiƙe ta wallahi duk ƙwaron da ya yi da ya wurin kaga abin da ya sa Allah ya buga misali da wannan gidan saboda Allah ya san yadda halitta gizo-gizo take ya san yadda shi shi ya sa ya ce wannan gidan ko shi gizo-gizo bai da umfani gare shi to misalin wanda ka rike wanda ba Allah ba a lahira in an tashi wallahi komai bai kare ba yadda har gidan gizo gizo bai kare ne sanyi ko zafi ko wani abu to wallahi haka ma kai wanda ka rike wanda ba Allah ba ra tashi jama ko ganye ba kai shi yasa Allah ya ce wa dalla anhum ma kanu yaftarun sai su bace ba ina waliyuwa ne ina shehiwa ne wanda mun ka rike mun ka ce lahira shi zai wa ajiyu ka ba na jiki wallahi sai bace ba ba sai inda yake ba to ashe mutanen ƙarya sun tafi da saboda ka za su ɓace ba ganin su kowa ta kai ne shi kai bai iya kare ma komi shi jama'a ya aiki hankali aka yi rika inda ya rika ba ba Allah ya rike ba ya samu wannan matsayin kai ma rike Allah gani in baka samu wasan iyaka almajirin da ka zama ka zo ka samu matsayin hirshe malami ne yadda malami ne saboda kai ma ka rike inda malamin ka ya rike kakka ce wai ka rike malam shi zai ja hannun kai kai ka wurin Allah samun ba matsayi wallahi wannan yan uwa musulmi wannan wannan wannan hadari ne kware da kai sai Allah ya ce wa inna awhanal buyuti lalle mafi raunin gidaje abu afha mafi raunin gidaje a duniya labaitul ankabut tabbas gidan gizo-gizo shine mafi rauni la ya dafa anha haram wala barda wannan gidan bai iya tunkuɗe ma gizo-gizo sanyi ko zahi kazalika al-ma'budat ghayrullah haka ma abubuwan bauta wanda ba Allah duk abinda aka bauta wanda ba Allah bai iya kare mu shi komai bal ma za ku tafi matsayin guda da shi kila ma kai ka tsara shi amma in ka ce shi zai cece ka kai ka wurin Allah wannan wannan sai dai ma tsariya saboda ni saboda ya tashi hilin kiyama kowa take da shi manzon Allah shi zai ce gaban Allah shi roƙe ceto a bashi shi son zai roƙo abubuwa guda biyu na farko ya roƙi Allah ya sauka a hushin da ya yi Allah zai sauka daga hushin da ya yi sai shi da shiwa jama'a ya sabi kaji ce na farko ke san ce na biyu al'umma ce duk wanda ba mushriki ba manzon Allah zai nemi Allah ya baya suna ne kai shi aljanna kaga wanda ceto shi abba ba malamai suka ce duk wanda manzon Allah zai ce ta wasu yawanci ko wuta ba shiga Allahumma malamai suna wa'in sai dai wa'in suka sa'a wa'ayensu duk wanda ya mutu ba da uwaye ne ba an ka sa shi wuta manzon Allah zai rubuce to ne amma sai ya wahala malamai suka ce sai Allah ya ce ka iske uwayensu ka neme su su yahi musu in sun yahi musu sannan ka dawo ka ce ka hishe su manzon Allah ya kai ko wurin uwaye ya ce wurin uwaye sai uwaye su ce ku basu sun walakanta mu a duniya sun ta mu a duniya ku basu cikin wahala manzon Allah ya rike su ku yi hankali suna cikin wahala an ce sai an ɗauko musu bidiyon ɗiyansu cikin wuta a motsa musu ana azabtar da su nadiyar hakkin uwayen sun ga wannan wahala sun ce sun yahi musu sannan a ba su cikin su haka shi samu mutum dole ya kafa kafa da uwaye ya gama da su lahiya saboda in wani ya samu an yi sai wala wani sai ya wahala kuma kwana guda cikin wuta Allah jama'a akwai haɗari. wa inna yawman inda rabbika wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun Allah ta'ala yace wa inna yawman inda rabbika lalle yini da wuri ubangijin ne kiyama Allah ya ce alfi sanatin kamar shekara dubu yake mimma ta'udun ga muku yawa ji sai ku da duniya nan yini guda na kiyama da kasan shekara dubu yake da duniya kuma kaga akwai wahala ke yau ko kwana guda an kasance mutu cikin wuta ya wahala ka shi yasa wallahi jama'a duk wanda na sun ka rage wallahi ya kafa kafar ka ga mutum na tinin baki kowa ya kuma sashi aiki to mu kai daji kaga yaro na tinin baki to Allah yana son ka da aiko min ko dubu biyu to shi babu halam halam mi kan mai sirri da kuɗi kan mai da shi da son ka da aiko min ɗan dubu biyu akwai lura da ka san shi sai kana tsinin baki ke kai kewaye halar rijiya kuɗi gare ka ba a yin haka nan shi wannan sun riga sun ta su inda suna nan sai ya musu da haka amma kai kana wani abin ga gana ga su da hannunka ga aljanna Allah kusa gare ka amma kana wasa da ita to ubangiji Allah ya kare mu amin to shine yake cewa kadhalikal ma'budu ghayrillahi la yanfa'u abidiha ba su amfani masu bauta musu da komi Allah ya ce laukanu ya alamuni da sun sani da suna da masaniyar wannan cewa ka riƙe wani Allah bai umarninka da komi wallahi ya ce ma abadu da ba su musu ba da ka san cewa in ka riƙe icci ko wani gumki ko wani aljani gaban Allah bai umarninka da komi wallahi da ba ka riƙe shi ba tun da duniya da ka saki da tun da duniya ba ka tare da shi amma ina su mutane ba su gane ba Allah ka babu ikon gane amin da wasu Allah ta'ala ya ce inna Allah ya alamu inna Allah ya alamu ma ya da'una min dunihi min shay'in hmm. wa huwa al-azizul hakim to ga wani ba Allah ya kawo kasa na Qur'ani sadaka Allah ya saka da alkhairi amin Allah ubangiji ya biya bukatun alkhairi Allah madaukakin sarki ce inna Allah ya da'una inna allaha ya'lam lalle Allah yana sane ma ya una abinda suke bauta mu ai ma ya abu da suke bauta mu min dunihi wanda ba shi ba Allah yana sane ya kyale su dan ka san akwai wanda in zai bauta mu wani Allah sai ya bari kowa ya wata akwai wani cikin daki ne shi wallahi malam wasu mutane sai ya sai mutum ya mutu ko da aka zuwa daki ne a iski a shi bauta mu wani Allah shi da yawa iske wasu mutane a ɗauka mutanen kirki na malam sai mutum ya mutu ko da aka zuwa wani tsakiyar ɗaki na sai ya iske wasu abubuwa ya ajiye kuma kwanan baya an ce ɗakin wani mutum gawawaki an ka isko maza da mata sun bushe wallahi malam to ji wani ira kaga mutum ya mutu an ɗauko wani gumki cikin ɗaki ne a shi bauta wani Allah shi kai ba sani kuma zan nema abin duniya kawai to shi da Allah ta'ala ya ce inna Allah ya'lamu Allah yana sane shi yasa ya kawo ga mubari'i saboda abun continuously ne ha a tashi kiyama Allah yana sane da da ya Abin abinda suke bauta mu min dunihi wanda ba shi ba ghayra min shay'in da kone irin abu wani an faɗa abin da yake bauta wala sai kawo maki akwai wanda suke da wato abin nan suna da ruhul ajdad idan aka ce ruhul aziza suna da wani aljani wanda suke magana da yawun shi komi za su yankewa sai sun yi magana da shi abinda an ma'ana ruhul aziza shine rayukan kakanni wani aljani na sai ya ce ba su gani ne wani hako suka zuwa cikin daji na suka magana da shi akwai wani malami namu farfesa na yake ba mu labari a jami'a yake gaya mana cewa mutanen burkina suna da wani na daɗin nan suna da wani wani wani suka ce ruhul ajdad ma'ana rayukan kakanni wani jinnuna da ka magana da yawon duk wani abu za su yankewa sai sun ce sun yi magana sai sun ce ga hukman nan sun kira shi ya to yi magana mi ce duk abin da yace haka na za a yi to kaga in ba za ka ga iri ne an samu irin wannan nan wani malami na duk sati makka yake zuwa ya juma'a ya dawo a shewar shedani na haka shi ran da ya mutu ya bar wasiki ga ya yace in ka son ka samu karama ya kai shi gaure yace nan ko bayan raina in ka to ga kai kaza kai kaza za a ga wani ya bayyana gare ka duk abin da ce kai kai zai din kai kamar kana kana juma'a ka dawo ko da ko da cijiyar su yaro ya kai wurin nan ko sai ya gara kuma ya bayyana rafa sai ya magana yace to nan kaga babanka nan muna da wato alƙawari tsakaninmu da shi akwai abin shi kai muna akwai abin da muka yi mai abin da yake mana nan da ya mana sujjada guda to muna ka dauka shi mu kai shi makka ya sallah ya dawo shi kai ma in zaka ka iya to mu muna muna tare da kai to dama yaron ya san abin sai ce a'udhu billahi minash shaitani sai ra kuma bace ashe aljanni kaga in ka diba ashe uwayensu ya da'una min duni hmm. wani Allah suka bauta da yanzu kaga duk tarin ilimin ka kawa kawara kuma sujada kaga ai mugwa to mu haka nan na kaga mutum in ya son kuɗi sai a ce ga da abin zaka yi dan ka dan babu yawa yi kaza dai ko da yake sai ga da an samu matsala na sha ba da labarin shek daurawa ya ba da labarin wani mutum wanda ya ga makwabci ne hada-hada kuɗi ɗaya kai malam hada-hada ɗaya manyan kuɗi ya kama bai san ma da ya kai wata ya ce Allah ba da hanyar gada haka biyu Allah ka taimaka mana mu mu dan samu ce eh, to wani kana so ce ira so kana iya wace na iya to abin da za a yi ka ce ga sunayen nan ba ka dinga kira ka ce bakin gulbi gab da faduwar rana kusan faduwar rana ka ce ka dinga kiran wa'annan sunayen malam ko da ce bakin gulbi kusa da faduwar rana ya fara kawo kiran wa'annan sunayen kawai sai ga wani abu ya hito cikin ruwa kamar dodo sai ce ga maka kira mu mi abu mi abu magana yace kuɗi nake so ce kuɗi kawai kake ce kuɗi ke so kana iya abin za mu sa kai ce eh ina iya wa menene suka ce san muka kabar sallar la'asar la'asar ɗaya muka san kabar sallar la'asar amma sallar sallar ne kace kai da ce gaskiya shi ba zai iya ba to shi ke sai koma cikin ruwa cikin sai koma gida kaga in ka diba za ka ga inda ya yarda ya bari kaga yana bauta ma wani dodon yana bauta ma wani aljanin wani shaidani to saboda shi yasa Allah yana sune inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay'in mm. wani irin abu na wallahi Allah ya sani wallahi malam masu kudin nan wasu kana ganin su wallahi malam wahalta suke suna cikin sarƙaƙiya na sharuɗan jin shayaɗi sarƙe suke da su wallahi malam suna wahalshe su sai ga jinnu ya saka zuwa wani da daddare sai ce kawai nuke ka ci in baka sai ba kuma wallahi a cikin ka akwai matsala inda za a ga mutum da mutunci ne sai a sa ya tuɓewa, ka tuɓe ka hau iccen kuka zindir wallahi ma kai yanzu ko jin tsoron rayuwar ka baka ji saboda ka suna sa su abubuwa na halaka iri daban-daban masu haɗari don dai arziki ya tsaya alhali mu malamai a gida sun haɗa manta wallahi wannan arzikin ko ba kai wannan abu wallahi samun mai zaka yi arzikin ka na rubuta ce gare ka yace inna allaha alamu ma yad'una min dunihi mai shay'in wa huwa al-aziz Allah ya kasance gagaro fi mulki cikin mulkin Al'akimu Allah ya kasance gwani mai hikima fi sunni a cikin ayyukan sai Allah ya ce wa tilkal amsal wa tilkal amsal nadribuha lin-nas hmm. wa ma yaqiduha illa al-alimun Allah madaukakin sarki ce wa tilkal amsalu wa in da Allah ka buga allati darabaha Allah ta'ala wa Allah ya buga fil Qur'an cikin Qur'ani ka baitul ankabut kuma gidan gizo-gizo gida na gizo-gizo wanda bai da umarni ga mai shi misali ne Allah ya buga ga masu bauta ma wani Allah wa ghairihi da wani sa Allah ya ce wa'annan misalai na duribuha muna buga su ne li ha wa naj'alaha lin-nas don mu musanya su mu buga mu bayanin su ga mutane don mutane su ga cewa bautar wani Allah bai da umwani sai Allah ya ce wa ma ya aqiluha babu mai babu mai hankalta wa'annan sallan babu mai iya fahimta mai sallai Allah ya ce illal alimun sai masu sani sai masu ilimi al-mutadabbirun masu la'akari su ka iya gane cewa a shi wanga da nika riko ba na rike banza da yake Allah da ya buga misalin ga yace yana bugawa amma babu mai iya fahimta sosai sai waɗanda abu masu ilimi domin kun san ilimi ya kasu kashi biyu akwai ilimin shari'a akwai kuma ilimin da Allah ka samu mutum na gane abubuwa wanda dai na wanda ba dai na Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma imani in tattaqullaha in kuka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah yaj'al lakum furqana Allah ya sanya muku ilimi na gane daidai da ba daidai ba duk wani matsayi amana ya tuwa ta ci amana yana fara magana Allah zai gwada maka cewa wanda mutum ba mutumin ƙwarai na shi na ilimin da aka magana ya ji Allah kun furƙaran zai sanya muku rabewa tsakanin abin da adai da wanda ba daidai mutum ya to daga gafi da dauda ya ce wai kuɗi zai maka ya fara magana ce nawa wane nawa wane wane ya zan miliyoniya ai dangote muna ka bashi kuɗi wane ne muka bashi kuɗi wane ne ai muna kai muka kaza muna ka saboda ka shirya kawai muna son mu azurta ka ne kuma in ka bibiri riga ta har taka da aga wuyan ta haifa shi kaga yanzu nan Allah ilimin da ya baka alimun inda da aka magana ba su iya gane wanga mutum ba mutumin kwarai na kaza gadar zarita ba gaskiya na shi ya kace mai ji Allah kun furkana, Allah ya sanya muku rabiwa tsakanin daidai da wanda ba daidai ba ina yawan faɗin kalamin Shekh Ismail Idris Allah shi masa rahama ce ina ga amma mutum 419 mafi yawanci bai gane addini saboda wanda wanda dan fowar na in ya taho wato nuna maka zai yi kamar komai suna da akwai wani da ya tashi fowar na ka san wani bi kwararru na eh a ce ne In eh sai to ka san banza wani bi daɗi gare ta kawai sai mutum ya gwada ma ga kuɗi yanzu yi maka wani ma sai ya buɗe maka gani ga su ashe duk ba gaskiya na ba to yanzu su masu ko na ɗan sun gama da sihiri ai sai an ce ayi sihiri ayi tsaye tsaye sannan a cin kari mutum ko da aka tunkara mutum in ba iske da azkar masu ƙarfi ba sai a samu nasara a kai amma ya iske da azkar masu ƙarfi sai ya gano waɗanda yan fowar nayan shi ma sai ya gwada musu ya iya shi ma sai sai ya wanda ya musu ƙwarai da gaske akwai wanda an ka to muna son yanzu muna son ka kai daidai ita mangoro ka aje dubu ashirin Allah ya malam da ya cika baki zai ce yan kaza kaza <laughs> ce mu za ka ɓaci muna hauka ka ya sake loda musu ashirin kuma ya gane mutane ma mutanen sa to sau daga mutanen haka su to sau daga hankali akwai ilimin da Allah ka ba ɗan adam wanda in fi yi magana ɗaya ya yi biyu ya gane wanga mutum bai da gaskiya to wannan wani ilimi na wanda Allah ka sa mutum ya gane haka ko kuma ga mutum da ya fara yawan surutu ya ce gaba ya dawo baya ce gaba ya dawo baya abun kana ya kasance an to duk Allah na ba wasu ilimin gane waɗanda mutane ba na ƙwarai na sai mutum ya kauce musu shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma ya aqilu ha illa alimun sai masu masu ilimi na gane abun da daidai wanda ba daidai Allah ka samu cikin su amin thumma shar'a ta'ala fi tasliyatil mu'minin sannan Allah ya shiga bayanin lallashin mu'minai ba'da an amara al-khalqa jami'an bil iman bayan Allah ya umarci halittu gabaki da yin imani falam ya akil kuffaru bima amarahum bihi min iman kafirai ba zo da abin da aka fice su na imani ba sun yi imani ba wa hal ya asu minhu minhu kuma yanke tsammani sai hito daga gare su ai fa in lam yu'minu fala yadurru zalika idan ba su imani ba rashin imani ba zai cutar ba fi yaqini kuma a cikin yaqinin ku mu'minai wa imani kun da imani فقال تعالى في الله تعالى خلق الله السماوات والأرض خلق الله السماوات السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين الله تعالى خلق الله السماوات والأرض Allah maɗaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasa tuntuntun ko da kowa ya to ya shi yasa ya kawo abin siga fi'ili ma zai saboda abin an riga an yi shi tuntuntun sannan da ya ce bil haƙƙi da gaske babu wasa ciki halittar sama babu wata cikin suka babu wata ciki shi yasa malamai suka ce duk mutumin da ya ɗauki wasa yana yi cikin ƙasa ya sani ba don haka Allah ya halice ta ƙasa gada Allah ya shida ba don ai wasa da su ta Allah ya yi ta kazalika sama ita ta wa mutane ya sa ita ma ba wurin wasan mutunta ta da gaske Allah ya halice su abin da ya son a yi cikin su shi ina halatta a yi kenan idan mutum ya mai da ƙasa wurin wasa ta yi to ya sani yayi abin da ba shi Allah ya sa shi ba kiza kana ganin in ka ba za ka ga gidajen wasa suna son su rijaye wuraren ibada ma cikin kasa Allah kuma shi Allah da kai ne ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahin. kada ku yi ɓanna cikin ƙasa bayan gyaruwarta asalin ƙasa da Allah ya shida wa adam shi bauta ma Allah ya guda abinci amma wasanni da wargi da wasu abubuwa cikin ƙasa ba don shi Allah ya halicce su ba shi yasa Allah ta'ala ya ce ma khalaqna as-samaa wal arda ma bainahuma babila ko ba mu halicci sammai da ƙasa don banna ba don wasa sai Allah ya ce inna fi zalika cikin wannan la ayatan Allah ya ce akwai wata irin aya lil mu'minin ga wanda adda imani suka iya gane harshen sama da ƙasa akwai aya akwai abin lura saboda ka ƴan uwa musulmi an keɓance masu imani saboda su suke amfanuwa da kallon sama su ƙara imani da yanzu wanda ya dibi sama ya ga cewa sama ga tun da an ka ihe shi bai taɓa ganin ta kece mala'iku suna gyara ta ƙasa ga in ka ta girgiza to in ka dibi ƙasar da ta girgiza din nan akwai wasu ayyuka da mutanen wurin ka yi sai su girgiza don a yi musu wa'a su gyara saboda ka shi yasa ga ƙasa ta Allah Allah ya ajiyata don a yi abin da ya kasu gare ta sannan akwai wato akwai ayoyi da yawa cikin ƙasa wannan za ka diba ƙasar gaba a sanya take ba a ciro ƙarfa cikinta a ciro zinari cikinta a ciro heso cikinta a ciro gas sauran abubuwa cikin ƙasa da uranium kuma ƙasar ga tana nan har yanzu kuma abin da zai iya baka mamaki ƙasar ga da Allah ya aje albarkatun da a cikinta Allah ɗaya sai ya kasu kuma sai ka iske wani wuri a same kuma ba a samu sai ga wata ƙasa an ce abubuwan suna nan jirgin cikin ƙasa a auna an gane su masu gani sun gane su amma sai ka ce wata ƙasa su kuwayan babu hetu wasu ma ko ruwan ma ba su suna suna suna nesa saboda kai duk waɗanda abubuwa suna gwada cewa akwai ayat saboda ka ƴan uwa musulmi musulmi shi shi ka unwana da ɗayan waɗanda abubuwa ka gane waɗanda abubuwa Allah ɗaya aje su Don yin azurta mutanen da a wurin to Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce Usulu ma أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون wato yan uwa musulmi daga cikin miza na Qur'ani daraja ta qurani mai girma shine bayan ka yi karatu ne ka samu ilimi ciki na kuma ana son ɗaya ka rera karatu ne tilawata kuma wannan ƙarin darajar kuma ƙarin lada gare ka ƙwar'ani shi a almuta abbanu litilawati shi na daga cikin fassarar da malamai suka ba ƙwar'ani suna cewa huwa kalamun lafi almunazzal ala khatimi anbiya'ihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-fatihati ila an-nasi al-mu'jiz al-mutahaddi sannan al-muta'abbadu bi tilawati wanda bauta na karatu ne tilawa sai bauta ne da za ka shige ɗaki ka bude ka dinga tilawa kawai to lada Allah ne baka Allah ɗaya sai ya kanta manzon Allah ya ce duk harafi lada goma hmm. duk harafi da lada goma ko ka san ma'ana ko baka san ma'ana ba inda kai tilawa to Allah yana baka lada goma ko wani harafi guda Allah ya jama'a in mutu ya sami minti goma yana karatun Qur'ani Allah da Allah zai bashi Allah ya tsaya ka kila inda a sai a sa cikin buhuwa a dinki baka yi musu saboda yawan da Allah da ka samu to sai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utulu ma uhiya ilayka min alkitab kai tilawa abinda aka kar aka saukar maka da littafi alquran shine qur'ani taqarruban ila Allah saboda neman kusanci ga Allah kenan wannan ya gwada karatun qur'ani ana neman kusanci ga sabar da shi wallahi yan uwa musulmi ku tambayi ne ku jiya duk wanda alamomin qur'ani rayuwa tana ban sha'awa kwarai da shi ka ne bukatoci ne suna da sauki ga biya don na ji wani malami ya ce duk wanda an makaranci ba ya lazance shi bukata ko mi girman ba ta wahala kai kana ganin cewa kahin ka samu wannan abu sai ka wahala hmm. wallahi shi makaranci qur'ani malam yana zama ne aka zo a abu akwai wani wani yaro matashi ko aure bai ba haka ɗaya ce ke bari dai so ya samu wani masallaci ya keɓe ya nemi izini ga liman ya tuka kama karatun qur'ani zama ne ɗaya yi yana tilawa qur'ani ana so ana sallah ana gani ne wurin malam haka ɗaya wani ya so ya ce mai kai shin ba kai karatu ba sai ce ya yi karatu kana son ka samu ka suna iya zuwa waje karatu za a ɗauki gwamnati za su ɗauki nauyin karatu hmm. sai ta yana su sai to ka shirya zan ba da sunan ka cikin wa'ina za a kai su su karatu hina masallaci zama ne ba ku ko ina bai teku hmm. ga wanda kowa na son ya samu ko kaka in wallahi zama ne ɗaya cikin masallaci da su da ƙur'ani hmm. to shi yasa duk mai karatun ƙur'ani Allah ɗaukakin sarki na da yin manyan manyan buƙatun ne biya masa amma shi ko wuya gare ko ba gaskiya ba wuya gare saboda gane kai kuma ba a samun gobe dai yanzu kaga in ka iske mutum na tilawa qur'ani nan wannan kake ce wai kai baka da aikin yi da to ka zama nan ka je ka ka samu shawo ko ita ce ka kawo shi yanzu wanda ce ya buda ya buda shago yana ya hoki ganin shi kai wanga mai karatun qur'ani bai da bai san bai san ciwon kai ne wallahi malam eh bai da sana'a wata rana manzon Allah ta sallam akwai wasu ƴan uwa guda biyu shi guda shi a wurin annabi kullum shi ka guda shi a kasuwanci in yi kasuwanci shi ka ci da wanka sai fa ce to wai kai wani kullum kana na wurin annabi ba ka fashi ka ce ka dan samu dan shago ka buɗe?" Mm. sai manzon Allah ya ce da'ahu la'allaka ku bi mm. ka bashi shi zamana yana yi wa arzikinka da ka samu sanadiyya ce na Allah ka arzika sai ce la'allaka turzaqu bihi yana yiwa arzikin da aka samu wurin buɗannan saboda shi ne da azan da wurin saboda zaman majalisun manzo Allah kana ganin annabi da idanunka kana jin littafin Allah yana sauka wahayin Allah sakonni mala'iku suna tahowa ga wuri suna kawo ziyara ai akwai alheri wurin kai kamutin ka ɗaya isa muwa kana bashi shi ko hina nan ya tsare wurin ga inda inda kayan ka tahowa kuma ba gaskiya ba shi yasa haka daga cikin hikima shine kai in kana dan uwa kane sura shi sai shi karatun Allah ma yan ɗiyan ka tuttuga su makarantar Qur'ani ku iza ku kuma Allah su tuga su dai ku karatun Qur'ani hmm. suna ta suna ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana sawa abinci kana ba su hmm. haka nan na ake zama amma shikenan ka duk kwashi yara wanga na wurin dinkin tela wanga na wurin menene wanga na ko da ka wace su ba su ba su karatu addini sai ya samu kuɗi su yi sana'a ai shi karatu wata hanya ta daban wanda in mutum ya samu bai talauci ba sana son ka ce ba ilimi shi daɗi gare sai tsuha ya kama ka za ka gane ba shi wallahi ka gode ma Allah da kai ilimi sau daga karatun da yara ka yi na ta yi za ka ba su abinci abincin ka na a cikin cikin su kenan wannan ba ƙaramin alheri ba amma sai dai wasu ba su ganewa ba su gane haka gani aka ce yaro ya cin abincin banza kullum iyaka sai zuwa makaranta wannan ba wannan gaskiya kada mutum yi wannan tunanin ko mutane na kaka iskewa kana ba su abinci in dai karatu suka yi ka ci gaba da ba su wallahi Allah ba zai kyale ka Allah zai biya ka kun ga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu an ce ba a samun sahabi mai arziki iri ne ba kuma ba a samun sahabi mai karatu iri ne shi in ya bada karatu kuma an kasa ya bada tsaba an tare mm. Abdullahi na Abbas ke sai ɗalibai sun yi karatu sun gama ko a sami gaji kayan gida da abinci sai a dawa shingo mutum na kin dawa jama'a <laughs> wallahi malam shi yasa ar rijal hawla rasul mm. da ya kawo ga tarjamar ya kawo tarihin Abdullahi da Abbas ce bai taɓa ganin gida da aka raba abinci kuma gidan Abbas yace ko bai taba ganin yadda aka raba ilimi irin gida Abdullahi ibn Abbas dan shi ilimin ba ko mutane haɗe su aka yi masu tafsir su a yi musu tafsirin Qur'ani sahihi kuma a samu su guji kuma su kama hanya kowa ya tada abinci gida sannan masu ilimin hadisi kuma su a basu duk ɗalibin da an ka ba karatu kuma sai an same ga jikati yayi gida yawa gare su kullum na bada karatu ya ce kuma ya bada abin ba haka ar-rijalu hawla rasul yayi bayani game da tarjuma Abdullahi ibn Abbas kaga in ka diba irin wa kowa na so amma samu ne na addauya kuma eh? Allah ya haɗe ma ga karatu kuma ga ayin ga eh Allah ga mu san ba rasa wani aka samu kowa na so amma walaisa kullu ma ya manu mar'u yudriku ba duk abin da mutum ka san ya samu ya su ba ta wani abu kana son ka samu ba ka samu to Allah ka ba mu ikon gane amin na'am ko to wallahi kan alaran mu su tsoro Allah an shaidi alaran mu suna dan girman kai kadan eh ba kowa na ba. amma dai wasu alaran mu suna dan ji da kan faka. to ka san abinda azali kai malamar su Qur'ani shi ya kololo abinda aka ganin shi a daraja a duniya to Allah ya bani sai shiga ga wani ya tara karatu a Qur'ani a bida shi yasa kana ganin in ka tuba da sallah aka ce a tabe Qur'ani gaba saboda wani wanda bai da Qur'ani in shiga sun tube mai Qur'ani ganin raina shi zai wallahi ma zai ce na hadda Qur'ani bai bai san Qur'ani wahala ga yau eh wallahi kan to fito da ake ma alama magana yana karatu su duka da ban sani ba ta sai kwabbe an sa amma hankali ne bai kai alama to ma alama kariya ba wasu kai ba su kariya wakila ko da aka yi sallama yana yana karatun Qur'ani cikin zuciya sai ya shigalci da wata aya sai a bai sallama bai jiya ni na kariya ta haka ba eh yana yiwa yana yiwa haka da Allah ubangiji ya samu dace to shi na Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utulu ma uhiya ilayka min alkitab kai tilawa abinda ake wahayi ne gare ka na Qur'ani ta qarruba ila Allah saboda neman kusanci ga Allah kun ga annabi yana yi jama'a ko bai karatu Qur'ani kai ma kai ka samu kusanci ga Allah ta hanyar tilawa Qur'ani bi qira'ati ta hanyar qira'a Qur'ani kana samun kusanci ga Allah shi yasa masu dubara kana ganin malam suna da ƙur'ani cikin wayar su suna da ƙur'anai ne masu juzu'i juz'i in ta yayi ya ɗibi guda uku hudu ya rika da hannu ko cikin aljihu ne don da ya samu ɗan dama sai ya samu aya goma aya ishirin na don mi saboda kusanci ga Allah kuma ƙur'anin ne shine ma kariya ga miyagun mutane da miyagun aljanna yace wa zikiran lima fi tadaifihi min al-ma'ani da kuma tuna abinda a cikin Qur'ani linki linki na ma'anoni wa tazkirin nas da kuma tunatar da mutane wa hamlan lahum amal da kuma dora mutane akan aiki mafi da abin a cikin qur'ani min al-ahkam daga hukunce hukunce wa mahasin adabi da kuma kikkiawan dabi'u wa makarimil akhlaq da kuma manyan manyan dabi'u masu girma sai Allah ya ce wa aqimis sala kuma ka tsaya da sallah bayan karatun qur'ani kuma ka tsaya da sallah shi yasa malamai suka ce duk wanda aka tilawa qur'ani da tsaya da sallah ba to ya bar abun da ya kamata yayi saboda biyuna in Allah ya ba ka Qur'ani to kama sallah hmm. shi yasa kana ganin duk alaran momi suna da lokacin da cikin dare suna kafin Qur'ani wallahi malam wani alaran da zai kwana da dare sai ya samu hizo biyu ko uku yayi tsaye ina sallah kuna ganin manzo Allah in ya fara sai kawo da sun kumbura suna nan suna yi to saboda ka abinda aka so ga mutum bayan ya yi tilawa Qur'ani kuma yi sallah Allah ya ce wa aqimu salat kuma ka da sallah inna salat lalle sallah sallah wadda a sallah tanha anil fashai tana hain daga alfasha wal munkar da kuma abubuwan kyama shar'an ga shari'a duk inda sallah ƙwarai tana hana mutum alfasha masallaci ba a samun hina sakin maganganu waɗanda bai kamata shi wadi ko ba gaskiya ba mutum ko matashi na inda yana sallar ƙwarai to alfashar da kai tuwa bakin wasu shi kan bai waɗanda don kaga wasu an hore musu wa'yan abubuwa wallahi malam wani in ka ji ya fara faɗin kalmomin baɗa. sai abin ya baka mamaki ina masallaci na wa'yan abubuwa kuma Allah ya tabbata sallah tana hana alfasha to bale a ce mutum har alfasha ta wuce ta magana har kai ta aiki menene malam da Ishmawi ya faɗa game da fasikun bijariya fasiki na gaba yace kawai mazinaci yace wanda ya zurfi cikinta in ka bi sallah ka gane shi na sai ce ka sake sallah inda ya ɗauko maganar fa'i ne ka sai ta bi imamin idan ka yi koyi da wani liman sun ba ta bayyana laka annahu kafiru. Hmm. sannan ta bayyana daga baya cewa limamin da kafiri na shi na ya shiga musulmi ya faku sallah kamar irin yadda aka samu ga mustashriqun turawan da ka tasowa daga yamma don su ce kasashen laraba su koyi ƙur'ani su ƙware da hadisi don su to su yi rubutu su samu ba a bakin ƙur'ani su mustashari ƙoni saboda sun baro ƙasar yamma sun ce gabas inda musulmi su an ce akwai wanda da ya ce ture na ya zamna cikin musulmi ya iya ƙur'ani ya san hadisi halimanci an gaba shi da ya shekarun da yake yana bara sallah ya gama bukata sai duk abin da ka so ya samu sai rubuta gaban masallaci ce duk wanda ya bi ni sallah ya sake sallah ni na ya gaba wallahi sai tsaya aka yi rubuta musu duk wanda ya so a asuba ya iske wannan rubutu su ba su gane ashe abun gana to sakewa za a yi ko kure sallah ta yi na malamai mutum ya ba da sallah shekara goma a shekatiri na ba sani to yanzu kuma ya rubuta ya ce shi duk wanda ya bi sallah ya sake sallah a'a ga yace a imra'atun ko mace ta sai ta yi shigan maza ta ba ku sallah inji malam mai ishmawi yace au kun sa mushkil ko mata maza wanda ga al'aura namiji ga sama kuma ba a san wace ka aiki ba dan akwai kun sa muzakkar wanda ga al'aura namiji ga sama amma ta miji ka aiki akwai kun samu wannan wanda shi kuma al'auran mace ka aiki amma akwai ta al'auran namiji to akwai muskil shi ko wanda ba a san wasu ka aiki ba cikin ko wace na yi sun ce yana sifofi goma sha biyu akwai faraji akwai azzakari akwai nono sannan akwai abin nan gemi yana maholki yana haila yana duk wasu abubuwa da kasance sun muskil ya rikitar da malamai ko wurin gado ne rikici gare don ko wurin gado wasu ka ce adiba a gani rabon namiji daga mamaci wani ya fi zama kaɗan sai a ɗauka a bashi wasu malamai sun ka ce a'a abin za a yi za a kawo inda yana samun goma in yana in namiji na yana samun biya in sai a game ya aka game sha biyar sai a raba biyu sai a bai <laughs> eh haka jin malaman gado kawai saboda ya rikatar da mutane sannan shi an ka ce bai aure ko ba aure ne duk wanda a muskili bai aure ko ba aure to sai zai suna fara sallar yace an mutumin ko mahaukaci mahaukaci ne to ba ku sallah sai daga baya ya gama sai aka ganin hakkin sallar ga dukan bula <laughs> shi ba ku suna ba ku sallah ba ku sani sai yace au fasikun bijari ko kuma fasiki na gabbai cikakken mazmanci na to ba ku sallah a ƙarshe sai malaci ku sake sallah da suke malamai sun biyo ga su bi magana guda guda an ya ko ana sake sallan nan wasu na cewa a yan kun sanya kun ka bi wasu ka ce a sallan nan ba ba ta da alaka da sallan mamu don su mamu lahiyar sun ka biyu da niyoyin su. shi a da su ne shi a cikin kayar saboda su sallah ka riga ta yi an kai su kawo hujjoji aka je ai sayyidina umar wata rana ya tura wa mutane sallar subahin bayan an sallame sai ya gaji na ba da rai sai ya koma gida ya yi wanka ya tuwo sake su ba shi amma man mahu bai ce kowa ya sake jama'a ina fata mun gane magana kenan kaga sun dalili man sallah na ya ɓaci man sallah ba ta ɓaci to shi na malamai sun kai ta maganganu game da wannan almuhim dai yan wa musu ga matsala ta ilimi wadda malamai suke kawo saboda haka Allah madaukakin sarki na magana cewa wato mai sallah masallaci na kwarai alfasha sannan bai abubuwan kyama irin 419, naye irin zina irin tata masallaci na kwarai bai yinsu shan giyar sauran haraka shaye-shaye masallaci na kwarai bai kuma haka aka jarraba ko a tarihi an samu wani mutum kamar yadda imam al-qurtubi ya kawo in ban manta ba cikin tafsiri kaga shi ga aya wani mutum da an ka samu barawo na amma mutum manzo Allah ya kafa sai wani laba labaci ya rasu Allah cikin majalisun kama akwai barawo Allah ya sata ya an kan mai wuri kaza wuri kaza sai manzo Allah ya ce na sallah ya ce na sallah Ina sallah ta da muna ya ce na yi to ku kyalisi zai bari wallahi mala shikenan mutumin nan ko ba a taba gani ya sata ya bari ce saboda sallah tana hana mutum mugun abu tana hana shi alfasha Ya yace ai me sha'ani hadalika na daga cikin sha'anin sallah wannan hana alfasha da mugun abu ma damal mar'u fiha mutukan mutum na cikin ta hina yana yi don akwai wanda shi sallah bai ɗauke ta mahimmanci ba ubangiji Allah ka ba mu ikon gani akwai hadisai da suka zo daga babban Allah ka sallallahu daga cikin cewa duk wanda sallah ce ba hana shi alfasha ba ko ta magana ko ta aiki sallah ce ba hana shi mugun ba to ba ta ƙara shi ga Allah ba ba nisan ta kawai ta ga Allah ina ya ƙarawa ina ina tuwa ina sallah amma yana ƙara nisa ga Allah saboda sallah ga tana har alfasha bai bari daga mutum ya so ya sallah da kuna a jima kaɗan ya kuma wurin busar taba ce daga mutum ya yi sallah da ku ya ƙare amma ya kama hannun budura sun ta wurin zina babu sallah ina sallah ta jama'a Allah yana ƙarya wallahi Allah ba zai ta ƙarya ba yace wa bayanu zalika annasa tushkilu an jami'i badal musalli sallah tana shiga ta dukkan jikin mai sallah Fa'iza idza dakhala al-musalli idan mai sallah ya shiga mihrabin inda yake sallah khasha zai tsoron Allah wa akhbata kuma zai kaskatar da kai da rabbi ga ubangijinsa wa tadhakkara kuma zai tuna annahu waqifun bayna yaday mawlahu yana tsaye gaban Allah wa annahu muttaliun alayhi kuma zai dauke cewa Allah yana gani ne wa annahu yarahu kuma Allah yana ganin sa fasalu hadu bi zalika nafsu sai rayuwar ta gyaru rayuwar za ta gyaru saboda duk waɗannan abubuwa ya ɗauka haka to amma inda matsala take mutum ka kowa ya tsaya sallah jama'a amma bai tunanin komai na lahira bai tunanin Allah bai tunanin manzon Allah bai tunanin komai in ba duniya ba wanda ya ce Allahu akbar ya kama tunanin shaguna ne ya kama tunanin shinkawa sai da addaji ya kama tunanin bai dawo dawowa tunanin ubangiji sai ya ce assalamu alaikum ba ina fata mun gane magana abin da aka so ga sallan mutum shine zare ce Allahu akbar duk wani abin duniya ya riga ya bashi sai duka kawai ga aljanna nan ga wuta nan ga mala'ikan mutuwa ga wa gawa kuma ya duka ga Allah nan gaba gare haka aka so a doka amma yanzu sallolin mu yanzu akwai wani shidani da aka ce khinzab sunan shi khinzab shidanin sala shidanin sallah shi bai komi ta cikin sallah ya kashe wa bai iske horon komi horin ta abinci horon kwanci wurin sallah ɗaya kashe wa da ka ce Allahu akbar sai ce ma na kaza ga yanda ka aje kaza kaza ya kamata kai kaza mutum in za ku yi ga shawar da ya kamata ka kai kaza zai dinga kawo ma wasu ideas masu ƙarfi cikin sallah wallahi shi ya kuma khinzab shidanus sala to shi yasa manzon Allah ya ce irin wannan shi da in ya to maka to ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim wasu malamai suka ce ko bai ne ma kana ya gudu da ka ji wannan wasu wasu ya fara to maka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim to daga nan sai wannan shidan ya gudu ya baka sannan daga cikin da ka taimakawa shine kana kallon wasu didaka in kana kallon ina dida to shi ɗanin ba zai samu sa'a ka ko ba gaskiya ba to ya Allah ka babu ikon gane yace yace wata lazzar yace wata zallalat sannan rayuwarka za ta kankanta wa khamaraha irtiqabullah ta'ala sannan tsare dokokin Allah sai ya lullube ka wa zaharat ala jawarihi kuma za ku bayyana ga gaban mutum ha, wato sifar sallah walau ba da khurujihi minha koda bayan cikin ta ne walam yakad yafturu an zalika ba zai kusa ya rabu da wannan ba hatta ta tazulluhu salatun ukhra har sai wata sallah ta isko shi yarji'u biha ila afdali hali sai ya sake dawo sallah ta biyu wato mafificin hali sallah ta ta gyara shi yanzu kuma ta ƙara gyara shi yace wa man salatuhu qasiyatun al ajzai duk wani sallah ta riga ta kasa da kawo sasanninta ai isqal talabi al mukallaf ta kasa sauke maka abinda kake nema ga Allah wala kushu'a kuma fiya kuma babu tsoron Allah cikin ta wala tazakkur kun babu tuna lahira ko tuna Allah cikin ta wala fadaila kun babu falala cikin sallarka to fatilka tanzilu sahibaha min manzilati wannan salat na saukar da mutum ga matsayi ne za ta ƙara aje shi darajar sauka daga wurin Allah ba ɗaukacin sarki su kana inda yake da fa in kana murtakibul ma'asi in ya kasance yana aikata sabo kuma yana sallah to qad ba'u da min Allah bi tawbiha to ya ni farsa daga Allah sanadiyar sallar da yake sallar da yake ta ƙarin da shi ga Allah ba ɗaukacin sarki ita fa tilka salatu tatrukuhu ya yatamada ala budi wannan sallar za ta bar shi yana ƙara nisa daga Allah ba ɗaukacin sarki wato nizza suna ƙara nizza daga Allah madaukakin sallar da yake in dai an samu mutum na sallah imanin ne da karuwa ragewa yake to wallahi jama'a an samu matsala wa ala hada akan wannan ne ya takhadul hadisin marwi an ibn mas'ud aka fitar da hadisin da aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace man lam tafahu salatu al fahsha'i wal munkar duk wanda sallah ce bata hana shi al fahsha da mugun abu ba lam tazid lam tazidhu min Allah illa bu'da ba ta ƙara da komai daga Allah face ni santa kawai za ta ƙara da shiga Allah madaukaki ubangiji Allah ya kare mu eh saboda lokaci eh me ya kamata mu kwana ma sai daga dan sauran bayanin da ya kawo nan isuwa yace wa laysa anna nafa salatin murtakibul ma'asi tubidhu min Allah wai ba ita ce ka nisan ta mutun ga Allah ba shi mai sabon hatta ka annaha ma'afiya har sallaka kuma ita kan sako ne yace bal ba haka aka ne ma'anahu abinda an ma'ana annaha la tu'athiru fi taqribihi min Allah sallah ce ba ta da tasirin kusanta shi ga Allah abinda aka so duka to kace Allahu akbar kai ka bar haram to imanin kana karuwa haka cikin sallah sallah ka ta kara gurusa ta zuwa ga Allah ka kara samun kusanci ga Allah ba da cikin imanin ka ya karu yace bal ta tatrukuhu fi halihi wa ma'asi yace kai bal wannan sallah ma tana barin cikin hali ne sabo kuma sabon Allah sai Allah ya ce wala zikrullahi akbar lalle ambaton Allah shine wafi girma malamai suka ce sallah ke ta'asiran mana ambaton Allah ya yi tasiri min gari bisa ga wani su ya tsaya daga cikin aikin da duk aikin da aka yi da a zikirin Allah ya yi yace wa hiya nafsus salah shi zikirin Allah shine sallar kanta lishtimaliha alaihi qawlan wa fi'lan saboda sallah ta kunshi zikirin Allah aikace da kuma da kuma magana wali qawlihi ta'ala kuma saboda Allah madaukakin sarki da yace fas'au ila zikrillah ko ya ayyuhallazina amanu idza nudiya الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله مدوكتين تركيز يا أيها الذين آمنوا يا صلاة إيماني إذا نودي إن أكي كرا لصلاة من صلى صلى الجمعة fas'au ila zikrillah ku gaugawa zuwa ambaton Allah shi sallar juma'a wa zarul bai a kubar kasuwanci shi na malamai suka ce ko ciniki ya haƙulla lokacin da liman ladan ya yi kira sallah na biyu to cinikin na ya ɓaci ka a yi shi ko an ƙulla a fasa sai an gama sallar sai an gama sallar juma'a wala zikirun akbar ya ce eh, eh, fasa wila zikirin la wa zarul bai a kubar kasuwanci lil'izani bi anna ma fiha min zikirin lahi saboda faɗakarwa abinda a cikin sallah na ambaton Allah maɗaukakin sarki Huwal umda fi kauniha mufabbala Allah Allah hasanat shine gimshiki kasancewa sallah ita bibitawa akan ayyuka alheri baki daya nahiyatu an sayyi'at kuma sallah tana hana miyagun ayyuka wa gairiha da wasu min sa'il anwa'i zikri da kuma nau'in zikirori da ake min tahmidin wa tahlil daga wato hamdala godiya ga Allah alhamdulillah alhamdulillah wa tahayyin da kuma la ilaha illa wa tasbih da kuma tasbihi wa gairi zalika tabi'un laha wani zikiri wanda ba wanda ba sallah mai bayani gare shi wakila malamai suka ce zikirun lahi huwa ahkamuhu fi kulli shay wato zikirin Allah shine hukunce hukuncen Allah cikin kowane irin abu min ibad na daga ibadodi wal mu'amalat da mu'amalat da yawa mutane sun dauka ibada da mu'amalat da abu guda a'a dama a shari'ar musulunci akwai abin kuma ibadat kamar sallah kamar azumi akwai mu'amalat kamar kasuwanci da aure ana kiran su mu'amalat kaga in ka diba ba kohon su guda ba sai in shari'a cikin komi ta shiga kenan ita mu'amalat kwaɗi gare ta wasu wasu dubaru ne aka san mutum ya kula da su wurin mu'amala da mutane dai ya kaga kasuwanci mutum guda bai kasuwanci sai ya haɗa da wani amma ibada kai ɗaya kana so kai ta da kai sai ubangijinka babu wanda ya sani sai shi mm. amma ita mu'amala da kai da wani kai da matarka kai da wani mutum ya toye sai gare ka ko kuma kai kai ga zuwa masa duk ana kai shi mu'amalat irin su jinga dauki mutum jinga ya toye maka aiki ana kai shi mu'amalat li qawlihi ta'ala saboda fadar Allah madaukakin sarki da yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da zikiri shine alqur'ani kuma lalle mu masu tsayewa ne gare shi wa qawluhu ta'ala kun fadar Allah madaukakin sarki da yace wa man ya'ashu an zikrir rahman duk wanda ya kauda kai daga ambaton Allah mai rahama suka ce qur'ani nuqayyid lahu shay'an ah, zamu shishita mai shaytan ma duk wanda ya ba alqur'ani mai girma Allah sai ya saka mai shaytan ya wahal sai fa huwa lahu qarin sai zan aboki gare shi duk wanda ko shaytan ya zan aboki gare shi ya samu matsala wa man yakun shaytan lahu qarinan fa sa'a qarinan duk wanda shaytan aboki su yayi mugun aboki fal ahkamu ta ummu salata wa hukunce hukunce sun kunshi sallah da wani su hiya amu min ghairiha sallah ta yi hadewa bisa ga wasu wa'anda ba su ba na zikiri wallahu ya alamu ma tasna'un Allah yana sanar da abin da kuke aikatawa fa yujazikum bihi Allah zai saka muku da wannan abin da kuka yi ne wa musu wagga aya ta karantar da mu girman sallah mu kama jikin mu jama'a mu kiyaye sallah sallah mu ce kyau shi yasa malamai suka ce in kana son ɗanka yi maka biyayya to ka aza ga hanyar sallah domin ita sallah za ta gyara mai hali ne in yana towa yana ganin wanda aka sallah zai yi maka biyayya wallahi sannan na biyu aka ce ka kai shi makaranta inda za a faɗa ya matsayinka don makaranta za a faɗa ma yaro babanka ga girma ne ga matsayi ne jama'a ina fatan mun gane magana in ba kai shi makaranta ba to ba za a faɗa mai kai kai awa ba sai za kana ga turawa ga su da abun ga ba su garin girman uwayensu hmm. saboda ba a kai yara irin za a faɗa musu matsayin uwayensu ba sai a bada ma yaro ai da ka kai shekara sha takwas da kai da babanka da dubu bai da halin ma ya saka wani abu tashi amma haka addini sai in kai yaro ba ce yaro babanka shi awwa ne in ka bi shi aljanna ka nan wurin in ka kiyar sauransu saboda sallah ita addawa hmm. sannan an ce duk cikin ibadodi sallah ce aka ce mutum yau har a shekara bakwai bai balaga ba amma kuma iya yi mahaifin yanzu a balaga sallah ɗaya haka sannan duk cikin ibadu aka ce sallah ita ɗaya aka ce sama an ka an duk sauran ibadu manzo Allah yana ƙasa aka to a kawo mai sakon su sauran annabawa duka amma sai da aka kira annabi ya ce fada ubangiji sannan aka ba sallah ya tura sannan malamai suka ce sallah ita abin da duk wanda ya fake ta to bai talauci Allah na bashi abin zai ci kuma zai ci da iyali ne gurgudu in dai hake sallah kayan da Allah to ubangiji Allah ya babu ikon kiyayewa amin mana ne kuma ta tsaya inda muka yi kwarai cikin karatu Allah ka yashe ba na'am na'am gaskiya ne na'am gaskiya ne kwarai na'am eh na'am eh kyara eh kyara kyara